ta ina karatunmu zai tashi a yau a rufin nan al'arubatul ula ne ko misalin al'arubatul saniya ta al'arubatul ula ko misal ɗin ko ta bismillahir rahmanir rahim wato misalin al'arubatul ula misalin al'arubatul ula arubatul ula ne ita ce fa'ilun ko da muka ce mazu fa'ilatun ya kuma fa'ilun ya zama to haka ya shigo shi fadarbul awwalu da kuma barbin sa na farko barbin sa na farko sahihi ne fa'ilatun a ce wato fa'ilatun fa'ilatun fa'ilun fa'ilatun fa'ilatun fa'ilatun hmm? saboda haka barbi zai zama to fa'ilatun Shi ne wannan baiti innama duniya ghururun kulluha mislu lam'il ali fi ardil qahari duniya dukkanta ruɗi ce kawai kamar hasken al'ali an taɓa koya mini wannan lafazin ƙalaulauniya ce ko ƙalaulainiya ne kun ne a walwalliya na manta kun gani saboda na saba da wancan na kurin ya ku? to kamar ya ce fi eh? albal ƙafar a wata wato faƙon ƙasa kawai haka da rani da rana za ka hange can nesa kamar ruwa ne a shimfiɗi alade ba komai to haka duniya take kaga in za ka yinka ya za ka yinka abin inna maddun fa'ilatun يا غرور فائلات كلها فائل kunga wannan mazufi ne ku aro zaɗin mazufi ta mislu lam il fa'ilatun ali ali fil ard fa'ilatun bil fa'ilatun an gane to haka nan akwai sai kuma al'arubatul ula fa'ilatun sa'annan abbarbu sani kuma ya zamanto makon fa'ilatun sai ya zamanto fa'ilatun ko fa'ilan wato a ƙara wani ɗauri harafi rai a ƙarshe fa'ila tun din nan ka ƙara wani nun taurari ko shi wannan mai muka ce ake ce masa hmm. kun manta? Eh. aiwa musbahu tasbiku shine ziyaratu harfin sakin alama fi sababun khafifi sa'annan kuma sai a ɗaure ɗaya harafin da ke abin nan fa'ilatun sai zama to fa'ila a ɗaure harufa biyu shi wannan malam ya ce misalin sabbaitin nan da muka karanta shi ne ya ce tunalu zalika ana samun misalin wannan hmm? al'aruza mazufa sannan kuma albarbu masbuga ana samun wannan anan baiti ta ina za ka same shi bi tafsil baiti sabiki ma iskanin ra'i amma in ka zo ra'in nan sai ka masa ɗauri sai ka ce mai innama duniya gururun kulluha mislulam il alifi arbil afar maimakon ƙafari idan ka ce ƙafari zai ba ka tun idan ka ce ƙafar zai ba ka fa’ila an gani? saboda haka ya yi rufin mu zuwa wancan baiti kuma ina jin mun fahimta sai kuma misalul arubatul ula aruban nan ta farko dai mazu fa fa'ilun amma barbi na uku ya zamanto irin su shi shi ma zama mazu fa'ilun shi kuma za mu same shi a wannan baiti la taqul asli wa fasli da'iban إنما أصل الفتى ما قد حصل لا تقل أصلي وفصلي دائما إنما أصل الفتى ما قد حصل kullum kada ka zo ka riƙa cewa ga dara ai kai kai wani ne kai bakuran shi ne ko kai dangin wane wane ne bakuran shi ma ne dangin annabi ne wannan ba shi ne abun gadara inna ma asalul fata ai asalin da saurayi zai yi gadara da shi ko mutum zai gadara da shi shine ma qad hasal da ya samu bayan ya samar da shi da ƙoƙarin shi ka yi da gadara ka ce ni wane ne saboda na nemi kuɗi na tara kuɗi na zamanto kamar dangote na zamanto kamar abdulsamad na to kamar bill gates na tara kuɗi na bunƙasa ko yanzu ni wane ne saboda na har na zama shugaban ƙasa duk najeriya ni ne lamba wani na yi ƙoƙari na kai kamar yakubu gawar kamar shehu shagari kamar buhari kamar obasanjo kamar shehu mozaƙar addu'a kamar alhaji ahmad alhaji bola ahmad tinubu rahimahullah kamar muka da kan kuma za su ai ba kamata ce yan kuma su ne kawai za su rika zuriyar mutane ba kuma ma mata zo ne kun bayanta saboda ko kuma ka ce saboda ka ni wane ne don na zama babban malami na zama irin su bin ba na zama irin su usaini na zama irin su shek abubakar mahmud gumi na zama irin su wane da wane amma haka kawai ka zo ce mana aini din da gani na aini ba kureshe ne ba ko ni din na shi kan shehu ɗan godiyo ne ba kuma gara na kara ta ma da wataƙila ma sanda sosai ma ba ka yin ta ba a haka da haka mawaƙi yana mana wa'azi kuma wazin sana da ke mu karɓe shi la taqul asli wa fasli da'iman hmm? har abada kada ka rika cewa ni ni fa asali na kaza kaza ne ni fa dangi na kaza kaza ne inna ma asalul fata asalin fata ma qad hasal abin da ya samu ne na wanda kokarin sa ya samar masa da shi ya kamata ya gaba kun gane ku to idan muka zo kan abin nan namu sai mu ce za mu yanka ko yanzu don duka aruba mazufa ce barbi shi ma ne mazu fa'ilatun fa'ilatun fa'ilun fa'ilatun fa'ilatun fa'ilun an gani haka nan ga taɗayensa la ta ƙul'af fa'ilatun li wa fasli fa'ilatun da'iban fa'ilun ko a fa'ila dai wannan kure ne da fa'ila ɗin ai mun ce misalul arzatil ula fa'ilun mazo shi ma barbe mazo amma aka ce fa'ilan ai masbuk kenan saboda ka rubutun akwai kure ko sai a gyara haka nan innama asfa'ilatun للفتى ما فائلات قد حصل فائل أو تسي أبن نم ينظم كما دعا منت أرضا بيوني الأرض الأولى محذوفة سيكم الأرض الثانية مجزوءة ma'ana da fa'ilatun fa'ilatun guda uku ɗin zai koma fa'ilatun fa'ilatun biyu kawai. Wadi? shi ne mana majazu'a majazu'a sahiha ta san fa'ilatun ko fa'ilatun biyu kenan kawai Wabbar bul'awwalu fa'ilatan fa'ilatun ya zama masbuk kenan ko wazi fa'ila tun sai aka ƙara wani harfi ɗaurare ta zamanto fa'ila tan wata za a ce fa'ilatun fa'ilatun sadar albaiti ya ƙare fa'ilatun fa'ilatan wazi? to shi kuma ga misalin ne. ya kalilayyar ba'a wasu وس يا كليلي ربئ وس تخبرا ربئا بأسفان فائلات فائلات فائلات فائلاتان أسفان أنجاني أسفان قريني يمزو قريني ما جلد انتاري تنظام أنا بسم الله مالي مثلا قريم باوي وبباني هريا كي يا كاو yana nan tsakanin hanyar makka da madina amma ya fi kusa da makka tsakaninsa da makka kilo 80 ne an gane a wannan hanyar kuma sabuwar hanyar tsakanin makka da da madina kilo 40 eh, ne da 30 kenan tsakaninsa da madina kilo nawa hmm? na'am ɗari uku da talatin aka cire tamanin nawa zai rigu ɗari uku da hamsin ke za. yawwa saboda ka ya kalilayyar ba'a, ya ku wannan waƙa ce tun zamanin jahiliya mawaƙan jahiliya yawanci sukan buɗe waƙa kamar yadda eh, imrul qais ya buɗe abin da ke kila kalilai abin nan ifa ifa nafkin min zikra Hmm? kuma mawaka da yawa ma ko mai risal mai abin nan mai mai abin nan mai sunanta shirin ya yi shi ma ya buɗe wannan kalilai ya ujabi ujabi ya ku masoya na biyu ku karkata ni ku karkata da ni ku kai ya ku masoya na biyu hmm? na ko kafafuwansa ta yi Eh, yana kaddarawa shi ko shi da tunanin almuhim dai ya khalilayya ya ku daɗi na biyu irba'a ay qifa ku tsaya wastakbira rab'an hmm? ko kuma ya khalilayya irba'a rab'an ku tsaya tsayuwa wastakbira ku nemi labarin wannan wurin tarihin wannan wurin bi asfar ku tsaya bi asfan a garin asfan ku nemi tarihi yadda da wannan wurin yake wani zama da muka yi mu da masoyanmu ɗan matanmu da wane da sauransu ku tsaya su ba ku labari kun gane to saboda haka in za a yi eh, yanke baitin mai za a ce kenan kalilai ko kalilai fa'ilatun آه. يربي ا آه. يربي ا آه، وس فاعلات كذا فاعلات فاعلات كان صدر البيت يا قاري تمام طيب. سيتكبر رب فاعلات ان باسفان فاعلاتان كم غني من أثر اللغتي كو مقارسة سي مثال الأرضة الثانية المجزوءة حريان قدي مثال أرضة الثالثة الثانية مجزوءة نئتما فائلات فائل إيه، إذا فائلات فائلات الضرب الثاني كما مثلها shi ma fa'ilatun fa'ilatun ko ga wannan baitin mislama absarta rab'an ku eh, ko kullama kai kullama absartu mutai absartu a sarta rab'an kaliyan fa’abar dumu’i, fa’ilatun, fa’ilatun, fa’ilatun, fa’ilatun. yana cewa kullama sarta rab'an duk lokacin da naga wani gida wani gida da da muka zauna arrabu ya ɗaukan ma'ana ko kuma ma'anar sa'anin shi ne almanzilu ko addaru ko addiyaru ko alhayu an gane ya ɗaukan ma'anuka da yawa mutum ma mai matsakaicin tsawo nan laraba suna kiransa arrabu arrajulun rabu wato mutum mai matsakaicin tsawo kun ga duka lokacin da ake sifanta annabi sai a ce kuma kana rab'an ko rab'u kana rab'al amati shi annabi ba dogo ba ne da yawa ba kuma gajere ba ne yana nan bai matsakaicin tsawo amma dai anan yana nufin menene gida kullama absartu rabban duk lokacin da na ga wani gida da da muka zama da mu da abokanmu abokan shan mu, da abokan ɗan matanmu da muke hira hmm, kaliyan da yanzu babu kowa ya zama kufai ha baddu sai idanuna zubar da hawaye wannan duk waƙoƙin ما كان جاهليا او تام يا رامو ينكاشي كلما اب فائلات صرت رب ان فائلات كاليا فا فائلات بدموعي فائلات سينكاشيكو مثال الاريضه الثانيه فائلات مجزوعة هل يمضي آتو فائلات فائلات سنن وضرب وضربكما فائل واتواكا ذات زمن تو فائلات فائلات أنجم صدر البيت سيكما فائلات فائل أنجم أجز البيت نعم كما يا بيت يكي كلما ينقاد للحق ومن يسري له ما ينقاد للحق ومن يسبي له wato kaɗan ne kaɗan ne daga cikin mutane wanda suke miƙa wuya ga gaskiya kaɗan ne daga cikin mutane masu sauraron gaskiya wannan kuma gaskiya ne musamman mutane yawanci saboda suna da nazar zalunci to wannan baitin aka yanka shi zai zai baka fa'ilatun fa'ilatun fa'ilatun fa'ilun ga yadda zai zamanto kallaman yas kallaman yan fa'ilatun qadulil haq fa'ilatun iwaman ya in wa ma ya wa man yas fa'ilatun ghilahu fa'ilun shikin sai mu tsaya nan?